le Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a uku ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. To Aisha kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin cewa za a ci gaba da amfani da tsoffin takardun kudaden naira kasar har zuwa 31 ga watan Disambar bana. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa wa takwarorinsa na India, Japan da Australia cewa ba za a zira ido ana kallon Rasha tana cin karanta ba babbaka ba a Ukraine. a ƙasar girka yau masu ayyukan ceto suka kawo karshen neman waɗanda haɗarin jirgin ƙasa ya ritsa da su wanda ya yi sanadin mutuwar gomman mutane To kanan labaran kenan aka saurara. A babin rahotanninmu kuma za a ji matsayin kotun kolin Najeriya a game da wa'adin daina amfani da manyan takardun kuɗi naira. The Supreme Court has spoken. I expect the CBN to comply. I expect the President to comply. We are a nation under law. The Supreme Court has spoken Yayin da zaben wato yayin da zaben wasu suke murna sakamakon nasarar da suka yi a zaben da aka yi a ranar 25 ga watan Fabrairu wasu kuwa sun bige da cece kuce har ma ya kai ga hukumomin tsaro tsoma baki suna masu cewa sannan yayin da 'yan najeriya suke fama da matsin rayuwa sakamakon canjin kuɗi za a ji yadda bankin afirka ta tsakiya take shirin canja kudadenta ko menene dalili kamar kowace ranar juma'a muna tafa da shirin duniyar amurka baya ga haka kuma za mu karanto muku wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai bayan mun ji yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin cewa za a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kudaden naira a kasar har zuwa 31 ga watan Disambar bana. alkalan kotun bakwai ne suka amince da wannan matsaya a yau juma'a inda suka ce gwamnati ba ta ba da isasshen lokacin da za a kammala mai da tsoffin kudaden ba jihohin kaduna kogi zamfara hada da wasu jihohi sha biyu ne suka shigar da gwamnatin tarayya da babban bankin najeriya na cbn kara bankin na cbn ya ayyana ranar goma ga watan fabrairu a matsayin ranar karshe da za a daina amfani da tsofaffin takardun kuɗin naira na biyar da farko shirin da yana amfani da tsoffin kudaden zai fara aiki ne daga ranar 31 ga watan janairun bana amma aka ɗage zuwa goma ga watan fabrairu bayan korafe-korafe da jama'a suka yi ta yi muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa wa takwarorinsa na india japan da australia cewa ba za a zira ido ana kallon rasha tana cin karanta babu baka ba a ukraine mambobin kungiyar kasashen yan hudu da suka hada da hadda amurka sun gana ne a gefen taron kasashe ashirin mafiya karfin tattalin arziki a duniya na g20 da ke gudana a new delhi inda suka amince cewa ba za a lamunci amfani da makamin nukiliya ba if we allow um, with impunity Uh, Russia to do what um, uh, yake cewa idan baka bari Rasha ta ci gaba da yin abin da take yi hakan zai aike da sako ga sauran kasashen cewa kowa zai iya yin abin da yake so ba tare da an kalubalance shi ba. A watan da ya gabata shugaban Rasha Vladimir Putin ya jingine wata yarjejeniyar hana amfani da makamin nukiliya kuma ya yi wa Ukraine barazanar kai mata hari da makamin. ma'aikatar tsaron birtaniya ta ce kamfanonin kera makamai na rasha na ci gaba da baje kolin makaman nukiliya a kasuwannin baje koli na duniya to in an jima kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu bari mu garzaya najeriya inda 'yan kasar suke ci gaba da fuskantar matsin rayuwa a sakamakon canjin manyan takardun kuɗi naira kotun kolin najeriya ta yanke hukuncin cewar za a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun nairan har zuwa ranar 31 ga watan Disamba na wannan shekarar. Daga Abuja ga rahoton da Halima Abdurrauf ta haɗa mana. Mai shari'a Emmanuel Agim ne ya karanta hukuncin kotun kolin da ya baiwa 'yan Najeriya damar ci gaba da amfani da tsoffin takardun kuɗin na naira biyar da ma dubu ɗaya. a ranar Juma'a uku ga watan Maris da muke ciki inda kotun ta yi watsi da buƙatar da Antony Janar na tarayyar ƙasar da na jihohin Bayelsa da Edo suka shigar tun farkon shari'a na cewa kotun kolin ba ta da hurumin sauraron wannan ƙara. Kotun kolin ta kuma soke manufofin gwamnatin tarayya na sauya fasalin takardun kuɗin naira inda ta bayyana matakin a matsayin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar na shekarar 1900 1999 kamar yadda aka yi wa gyaran fuska karan tsaye. Barista mai nasara kogo fitaccen lauya ne a Najeriya. Idan ana da kaddama tsakanin gwamnoni da shugaban kasa dama can ne ya kamata a je ita ce kotu wadda take tana rarraba wannan takaddama. Lantana wannan wanda yake karkashin sashi na goma sha shida na tsarin mulkin Najeriya ya bude wanda zai shafi tattalin arzikin kasar gaba daya da kuma zamantakewar jin daɗin jama'a gaba daya na kasa. Da haka ta ba da hukunci wanda zai kawo natsuwa da daidaito da kuma hankali a cikin yadda ake tafiyar da ƙasar nan wannan wato kashedi ne ga gwamnatin tarayya a rika girmama doka da goda gwamnatin najeriya musamman shugaba muhammadu buhari tashi na ɗari da talatin ya ce kai ne babban jami'in gwamnati kai ne ke da alhakin tsabtace da'a da kuma biyayya da kuma yadda zai kamata a rika girmama hukumomi daidai da tashi na ashirin da ɗaya da ashirin da uku da ashirin da hudu na tsarin mulkin gida saboda haka shugaban ƙasa ya kamata ka kira ministan shari'a daidai da gurin ministan sashi na ɗari da arba'in da bakwai ɗari da hamsin da saba'in da a yi mashi magana cewa ya dawo ya rika duba ya rika tsaftace harkokin shari'a a kasar gwamna bello matawalle na jihar zamfara ya bayyana jin daɗin sa game da hukuncin kotun kolin to za mu yi hamdala ga Allah subhanahu ta'ala da ya sa yau wannan hukunci da kotun koli ta yi ya nuna ma al'umma cewa wannan abu ne wanda ya dami kowa da kowa saboda haka wannan hukunci da ta yi ba abin da za mu ce sai mu yi godiya ga Allah ko mu yi godiya ga waɗannan alkalai da suka nuna su ma suna tare da talakawa suna tare da al'ummar Najeriya kuma duka wannan hukuncin da suka bada su bakwai ne suka bada shi babu mutum guda wanda ya kauce ma wannan hukuncin da aka yi don haka alhamdulillah mun gode Allah malam Aminu Junaidu shine Anthony Janar na jihar Zamfara inda ya ce ko duk abubuwan da muka nema ta bamu na farko dai ta ce shugaban kasa lalle shi da dama ya ba babban bankin Najeriya umarni cewa su canza kuɗi daga tsohi zuwa sabbi amma kafin a yi wannan kamar yadda muka magana kwanakin ba cewa sai an ba da isasshen sanarwa to notice wanda hankali ke kamawa ga abin da ta ayyana wanda za a ansa cajin da an ka sa cewa in ka an shi da kaza ga abin da zai biyowa ba na cajin zaka biya kuma shi ma ko taso taso ki tashi ba dai ba sannan ko ta amincewa daga yau a cikin wani tsakin kuɗi har talatin da wannan watan shagu 2023 in kalli sana na watan uku kenan akwai karin wata tara daga yau. Kano a gabi mai makamin SAN shine lauyan da ya kare waɗanda ake kara a gaban kotun wato gwamnatin tarayya babban bankin CBN da Anthony General na tarayyar kasar inda ya ce dole ne waɗanda ake kara su ba umarnin kotun kolin don mutunta dokar ƙasa. The Supreme Court has spoken Kano. I expect the CBN to comply. I expect the president to comply. We are a nation under law. The Supreme Court has spoken and we are bound. Ko menene 'yan ƙasa ke cewa akan matsayar na kotu? Malama Rukayya mai sayar da fura da nono a birnin tarayya Abuja. Eh to gaskiya na ji daɗin hakan sosai a ci gaba da amfani na ji daɗin shi amma gaskiya kwanakin baya rashin wannan kuɗin kan gashi na kasuwar mu gaba ɗaya sai Mu dai gwamnati dai ta mana adalci ta mai da kuɗin nan mu samu mu ma mu dan samu kasuwa kamar yadda da muke yi da jihohi sha shida a karkashin jagorancin kaduna kogi da zamfara su ne suka shigar da karar a gaban kotun kolin tun farko da ta soke manufofin kuɗin na gwamnatin tarayya inda kotun ta ce an kuntata wa 'yan ƙasa da ba su ji ba su gani ba duk kokarin ji ta bakin gwamnatin tarayya bankin cbn da anthony janar a yayin hada wannan rahoton da ya ci tara lima abdulrahman amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdulrauf Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na kafafen sadarwa Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. To jama'a a girka na ci gaba da nuna fushi dangane da abin da suka kira sakaci da ya kai ga hadarin jirgin kasa mafi muni a kasar wanda ya sanadin mutuwar mutum akalla hamsin da bakwai. Hakan na faruwa ne yayin da aka kawo ƙarshen aikin neman mutanen da hadarin ya rutsa da su a yau Juma'a. τα οποία μπήκαν από αυτό το βαγόνι αν τον είδαμε στη θέση 22. Wannan sautin muryar wata mahaifiya ce da ɗanta ya ɓata a haɗarin jirgin take korafi. A yau ne aka yi shelar gudanar da zanga-zanga a babban birnin ƙasar na Athens da wasu biranen na Girka. Kazalika ƙungiyoyin ma'aikatan jirgin ƙasa sun yi kira ga mambobinsu da su yi wani gangami a rana ta biyu don nuna rashin jin daɗinsu kan yadda gwamnati take sakaci wajen kula da matakan hana aukuwar haɗura a fannin sufurin jirgin ƙasa. wani kakakin gwamnati ya ce ma'aikacin da ke kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa a ranar da haɗarin ya faru ya amince cewa sakacinsa ne ya haifar da haɗarin 'yan sandan girka a ranar laraba sun ce ma'aikacin zai fuskanci tuhuma kan yin sakaci da aiki a ranar talata haɗarin ya faru a yankin birnin tempe mai tazarar kilomita 380 da atins babban birnin ƙasar ta girka jami'ai a amurka sun nuna damuwa kan yadda hukumomi a tunisia suke kama 'yan adawa da wasu rautanni da ke nuni da cewa kamun na da nasaba da tuntuɓar da wasu 'yan adawan kasar suka yi wa jami'an diplomasiyan amurka a tunis 'yan adawan sun yi shelar a fito zanga-zanga ranar asabar amma gwamnan tunis babban birnin kasar ya ce ba zai ba da dama a yi gangamin ba yana mai zargin 'yan adawa da yi wa jami'an tsaro zagon kasa. 'yan adawan hadakar kungiyar da ake kira national salvation front sun ce an kama akalla mambobinsu sha biyu kan zarge-zargen da ke da nasaba da siyasa a gaida mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu A Najeriya duk da yake tuni aka kaddamar da wasu 'yan takara da suka samu galaba a zaɓuɓɓukan da aka gudanar ranar Asabar, alamu na nuna abin bai yi wa wasu 'yan siyasar daɗi ba inda suka ci gaba da tayar da jijiyoyin wuya da zarge-zargen juna tsakanin manyan jam'iyyun hamayya da a wasu jihohi. Wannan na zuwa ne lokacin da jam'iyyar PDP mai mulki a Sokoto da babbar jam'iyyar adawa APC ke nunin juna akan zargin tayar da rigima lokutan zaɓe har aka kai ga soke wasu rumfunan zaɓe abin da ya sa babu mai murna da zaben daga sokoto ga muhammad nasir da rahoton da ya haɗa mana dubban ɗaruruwan masu jefa ƙuri'a ne ba su samu damar yin zaɓe ba saboda wasu dalilai da suka hada da tarar da rigima a rumfunan zaɓe da ake tumar 'yan bangar siyasa da yi a wasu jihohin najeriya lamarin da yasa aka soke sakamakon zaɓe a waɗannan rumfunoni a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya lamarin ya sa an kasa ayyana ko ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa uku a zama wanda ya lashe zaɓe da kuma da yawa daga cikin 'yan majalisar wakilai abin da haifar da zarge-zarge da tayar da jijiyoyin waya tsakanin jam'iyyun apc da pdp inda jam'iyyar pdp ce ta fara kokawa kamar yadda shugabanta na jiha bello aliyu gwaranyo yake shaidawa manema labarai baiwa a ɗauko tsari wanda zai hana abinda dokar ƙasa ta yadda da mutum shi dokar ƙasa ta ba dama lokacin zaɓe kowa shi to zaɓe abin da ka so amma wasu mutane sun ɗauko matakin hana mutane su yi zaɓe wasu kaso ana cin zarafin mutane ana hana mutane su yi zaɓe to wannan yana cikin abin da mun kusa mu faɗa mutum jihar sokoto da yadda allah zaben da za a yi na gwamna a muhana duk wani abu da an kai wancan lokaci muna a shi. ita kuwa jam'iyyar apc ta bakin shugabanta isa sadiq acida ta ce pdp kawai ta yi saurin kokawa ne amma ai ita ce ke da laifin. a wannan yaudarar da mutanen pdp suke yi mutanen jihar sokoto ta gaji mutanen sokoto sun gaji ta ishe su a matsayin su na gwamnati ya kamata a ce suna iya faɗin gaskiya ba karya da zalunci da can amana da ƙirƙiro abubuwa ɗin da ba haka suke ba duk wanda a ɗan jihar Sokoto an sani kuma ya sani ya san waɗanda suka ƙirƙiro ko kuma suka yi dalilin aka zo aka kashe akwatuna aka hana a yi zaɓe aka yi abubuwa aka tafka magudi aka tafka abubuwa na ban takaici. Har yau jam'iyyar ta PDP a wani taro da ta sake gudanarwa ta ce ta ɗauki mataki na hana sake faruwar cin mutunci da ta ce an yi mata har gwamnan jihar sokoto aminu wazir tambol ke faɗar cewa kowane mataki za a ɗauka kowa ya fito ya tabbatar cewa ya jefa ƙura shi kuma idan an jefa ƙura kada a ɗaga idan an ga wani shaidani ya zo a kama shi a daure shi a ajiye shi gehe kun ji abin da ko ita kuwa jam'iyyar apc ita mata ce ta ɗauki mataki don kada a sake mata sakiyar da ba ruwa tamkar yadda aka yi mata a zaben da aka gudanar a makon jiya jama'a ba saboda suna so a zauna lahiya yan tsirarun mutane suna zuwa suna aikata ɓanna ana ji ana gani muna kira ga jami'an tsaro da su hito su tabbatar da irin waɗannan abubuwan bai koma faruwa ba za mu tabbatar da cewa duk wanda ya aikata wata barna za mu ba shi ga hukuma domin ta da shi. Don kafin waɗannan zaɓukan dai sai da rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi wa 'yan siyasa gargaɗi kamar wanda mataimakin babban sifetin 'yan sanda mai kula da yankin arewa maso yamma Muhammad Inuwa Hafiz ya yi a Sokoto. Domin duk wanda ya nemi ya kari ya yi wa dokan Najeriya karantse to fa babu babu wanda za mu ragawa to saboda haka eh, domin maganin kar a kuma to kar ma a fara shi. Da yake rana goma sha ɗaya ga wannan wata ne za a sake fita rumfunan zaɓe. A iya cewa wannan ya zama kalubale ga mahukunta su tabbata 'yan siyasa ba su baiwa Najeriya kunya ba a idanun ƙasashen duniya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. ta an gaishe ka Muhammad Nasir. Yanzu kuma bari mu leƙa kamaru inda bankin yankin Afirka ta tsakiya ta kaddamar da tsarin janye kuɗaɗe da aka buga shekara ta 1992 a yankin ƙasashen Afirka ta tsakiyan waɗanda suka hada da Gabon, Kamaru, Equatorial Guinea, Central African Republic da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ga ta Sa'idu da rahoton. Tsare-tsaren da aka kaddamar a yayin taron kwamitin ministoci na yankin Afirka ta tsakiya wanda aka rantaba hannu ranar bakwai ga watan Nuwamba. Daga wannan ranar Laraba masu rike tsare-tsaren da aka kaddamar a yayin taron kwamitin ministoci na yankin Afirka ta tsakiya wanda aka rantaba hannu ranar bakwai ga watan Nuwamba. Daga wannan ranar Laraban ne masu riƙe da takardun tsofin kuɗaɗe na shekara 1992 za su su iya gabatar da kansu a gaban cibiyoyin bankuna da ke yankinsu ko kuma a ma'ajiya na biya tare da kudaden da za a yi musayar su da kuma ID card ɗinsu. Mun nemi mu ji daga bakin farkon mataimakin daraktan bankin Emmanuel Ko Asafo. Premier objectif, c'est d'avoir une longueur d'avance sur les contrefacteurs mun yi haka saboda mu tserewa waɗanda suke kirkiran kuɗaɗen jabo ta hanyar kyautata takardun kuɗin samar da ingancin tsaro na zamani da shi an wahala wajen yin jabun da ƙayatar da launin da tsare yaduwar mummunar kuɗin a yankin simak manufarmu kuma ita ce inganta ingancin zirga-zirgar kudaden ta hanyar samu a hankali za a maye gurbin tsofin kudaden na biyu ga sabbin kudade 2020 le plus souvent usé par des biens neufs de 2020 mun yi tattaki zuwa ga masanin tattalin arziki Mr. ne Isumba ya yi wa VOA bayani kan musayar tsofin takardun kuɗaɗe na da muhimmanci. Eh, Canjin kuɗin alama ne shaidai a zahiri ka'idodin sun kasance iri ɗaya a bayyane yake. Donc en fait, l'idée reste la même. Donc le principe reste le même. Sabbin kudaden da suke waje sun kunshi abubuwa da yawa don tabbatar da dorewar su da iyakance yin jabu. Maimunatu Sado, sashin Hausa na muryar Amurka daga Duwala a kasar Kamaru. To gaida Maimunatu Sadu.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 Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta taya al'ummar najeriya da zababban shugaban ƙasa bola ahmed tinubu da sauran 'yan takarar da aka zaɓa munnan lashe zaɓen da aka gudanar a ranar 25 ga watan fabrairu yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalu to kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce al'ummar najeriya da zababben shugaban kasa bola ahmed tinubu da sauran 'yan takarar da aka zaba wannan lashe zaɓe da aka gudanar a ranar 25 ga watan fabrairu wata sanarwa dauke da sa hannun kakakin ma'aikatar kokin wajen amurka ned price ita ta mika sakon taya murnan ga 'yan najeriya da tinubu ned price ya ce wannan zaɓe da aka yi ya na nuni da cewa najeriya ta buɗe sabon babi a siyasarta da tsarin demokuraɗiyya price ya kara da cewa 'yan takara uku da ke gaba-gaba sun taka gagarumin rawa a jihohi sha biyu wani abu da ba a taɓa gani ba a tarihin siyasar najeriya kuma hakan a cewar price alama ce da ke nuna an samu ra'ayi mabambanta a tsakanin masu kada kuri'a net price ya ce mun fahimci cewa 'yan najeriya da dama da wasu daga cikin jam'iyyun siyasa sun nuna rashin jin daɗin su kan yadda aka tafiyar da zaben dangane da tangaɗin da aka samu wanda wannan shine karan farko da aka yi amfani da wannan tsari ya ce 'yan najeriya na da ikon su nuna damuwa kan abin da ya faru kan yadda aka tsara gudanar da zaben mu ma mun bi sahun sauran kungiyoyi masu sa ido a zaɓe wajen kira ga hukumar zaɓe ta inec da ta ƙara inganta fannonin da ke buƙatar gyara gabanin zaben 11 ga watan maris da za a yi na gwamnoni amurka ta kara da cewa akwai hanyoyi da doka ta tanada idan mutum bai gamsu ba tana mai cewa muna kira ga dukkan 'yan takara ko jam'iyyar da take da korafi da su bi waɗannan hanyoyi da doka ta shimfiɗa muna kuma kira ga dukkan jam'iyyu 'yan takara da magoya bayan su da su guji ta da husuma ko kalaman da za su iya tunzura jama'a a daidai wannan lokaci mai sakakkiya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka har ila yau ya jinjina wa kungiyoyin fararen hula da manema labarai kan irin rawar da suka taka wajen gabatar da mahimman batutuwa ga al'ummar Najeriya. Sai dai Amurka ta nuna damuwa kan rahotanni da suka yi nuni da cewa an kai wasu hare-hare kan 'yan jarida a lokacin zaben. tana mai kira ga gwamnati jami'an tsaro da 'yan siyasa da su rika mutunta irin rawar da 'yan jarida ke takawa da dai dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar labour party a nigeria peter obi ya ce za su bi hanyoyin da doka ta tanada don kwato nasarar da suka samu a zaben na 2023 a ranar laraba hukumar zaben nigeria ta ayyana dan takarar jam'iyyar apc bola ahmed tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar tinubu ya samu kuri'a sama da miliyan takwas da abokin hamayyarsa na pdp a atiku abubakar da ya zo na biyu ya samu sama da miliyan shida da digo tara sai peter obi da ya zo na uku da kuri'a sama da miliyan shida sai dai yayin taron manema labarai da ya gabatar a abuja a ranar alhamis obi ya yi ikirarin cewa su suka lashe zaɓen kuma zai bi duk wata hanya wajen kwato wannan nasara ciki hadda zuwa kotu. This is not the end, but the beginning of the journey for uh, of the Yayin da yake magana a taron manema labarai a nan Abuja, inda ke cewar zai garzaya kotu don kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa, inda ke cewar yana mai tabbatar maku cewa ni da datti da ma dukkaninmu wannan ba shine karshen magana ba amma shine mafarin samar da sabuwar Najeriya a gefe guda kuma shi ma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar pdp a najeriya atiku abubakar ya ce wajibi ne su kalubalanci sakamakon zaben shugaban kasar da hukumar zaɓe ta inec ta sanar atiku ya bayyana hakan ne shi ma yayin wani taron manema labarai na kasa da kasa da ya yi a ranar alhamis a abuja atiku ya ce na tuntuɓi shugabannin jam'iyyata waɗanda suna zaune a nan tare da ni da sauran 'yan najeriya da ke sassa daban-daban mun kuma yanke shawarar cewa yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa a ranar asabar akwai kurakurai da dama saboda haka ya zama wajibi dukkanmu mu kalubalanci sakamakon yanzu dai za a jira a gani ne yadda wannan lamari zai kaya yayin da jam'iyyun na adawa suke kokarin garzayawa zuwa kotu masu raro da haka muka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman julie levis gresham ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya to an gaishe ka mahmud lalo yanzu kuma lokaci ne da za mu karanto muku wasu daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga jabila da Fatin Ado Salati goma ga annabin Rajau da Maimuna Aliko Auta Kafinta Yalwa. Suka ce yau za mu yi kira ne ga zababben sabon shugaba Bola Ahmad Tinubu wanda Allah ya ba nasarar cin zaben shugaban kasar Najeriya. da cewa ya kamata ya rungumi kowa zuciya ɗaya ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba domin yanzu haƙƙin shugabantar kowa ya rataya a wuyan shi a ƙarshe muna addu'ar allah ya bashi ikon yi amin Sakonmu na gaba ya fito daga Comrade Ibrahim Lara Gabta da Comrade iliyasu Yakubu Digawa tare da Comrade Ali Yahaya Jafar Unguru suka ce muna fatan kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka amin. Hakika muna yaba muku sakamakon damawar da kuka yi da masu sauraron ku muna roƙon Allah ya kare mana ku a duk inda kuke. Mun gode. sakon haɗin gwiwa daga isa lawar girgir magajin garin girgir da zakariya musa girgir da abubakar kawu girgir a jihar yobe najeriya suka ce muna dajantawa al'ummar jihar borno wanda itila'in gobara ya afkawa a babbar kasuwar monday market daga ƙarshe muke addu'ar allah ya mayar musu da alkhairi amin Sakonmu na gaba daga Isihun Dila Faki a jihar Kaduna ya ce hakika mun ji sakamakon shugaban kasa inda hukumar zaben ta bayyana Bola Ahmad Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben. Daman Allah ya kaddara shine ne zai mai gurbin shugaba Buhari. A don haka muke addu'ar Allah ya sa zaben nasa ya zama alheri ga 'yan Najeriya. Allah ya sa ya rike kowa da hannu biyu tare da yin ayyukan alheri da magance matsalolin da suka addabi al'umma. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Mele Yusufari a jihar Yobe. Ya ce matakin da jam'iyyun PDP da Labour suka ɗauka na ƙalubalantar zaben shugaban ƙasa a gaban kotu. Hakan shine hanya mafi dacewa maimakon da hankulan jama'a da kuma ɗaukar doka a hannu. To an gaishe ki zara ufage. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. ta kotun kolin najeriya ta yanke hukunci cewa za a ci gaba da amfani da tsofaffin takardun kudaden naira a kasar har zuwa 31 ga watan disambar bana alkalan kotun bakwai ne suka amince da wannan matsaya a yau juma'a inda suka ce gwamnati ba ta da isasshen ba ta ba da isasshen lokacin da za a kammala mai da tsofaffin kudaden ba jihohin kaduna kogi zamfara da wasu jihohi sha biyu ne suka shigar da gwamnatin tarayya da babban bankin najeriya na cbn kara bankin na cbn ya ayyana ranar goma ga watan fabrairu a matsayin ranar karshe da za a daina amfani da tsofaffin kudaden 200 500 da da farko shirin da yin amfani da tsoffin kudaden zai fara aiki ne daga ranar 31 ga watan janairun bana amma aka ɗage zuwa 10 ga watan fabrairu bayan korafe-korafe da jama'a suka yi ta yi sakatar harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa wa takwarorinsa na india japan da australia cewa ba za a zira ido ana kallon rasha tana cin karanta babbaka ba a ukraine mambobin kungiyar kasashen 'yan hudu da suka hada hadda amurkar amurka sun gana ne a gefen taron kasashe ashirin mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G20 da ke gudana a New Delhi inda suka amince cewa ba za a lamanci amfani da makamin nukiliya ba. A watan da ya gabata shugaban Rasha Vladimir Putin ya jingine wata yarjejeniyar hana amfani da makamin nukiliya kuma ya yi wa Ukraine barazanar kai mata hari da makamin. jama'a a girka na ci gaba da nuna fushi dangane da abin da suka kira sakaci da ya kai ga hadarin jirgin kasa mafi muni a kasar wanda ya sanadin mutuwar mutum akalla bakwai haka na faruwa ne yayin da aka kawo karshen aikin neman mutanen da hadarin ya ritsa da su a yau juma'a a yau ne aka yi shelar gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar na athens da wasu biranen kasar ta girka kazalika kungiyoyin ma'aikatan jirgin kasa sun yi kira ga mambobinsu da su yi wani gangami a rana ta biyu da nuna rashin jin daɗin su kan yar gwamnati take sakaci wajen kula da matakan hana aukuwar haɗura a fannin sufur jirgin ƙasa wani kakakin gwamnati ya ce ma'aikacin da ke kula da zirga-zirgar jiragen ƙasa a ranar da haɗarin ya auku ne ya amince cewa sakacinsa ne ya haifar da haɗarin jami'an amurka sun nuna damuwa kan yadda hukumomi a tunisia suke kama 'yan adawa masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma zuwa an jima da daren ku idan Allah ya kai mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lathers Gresham sai injiniya mu na yanzu Patrick Deya ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'asalam. kada a yi nisa da akwatin rediyo domin shirin yau da gobe yana nan tafi.